الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da shan ruwa Allah ya karbi ibadarmu. yau mun shiga rana ta goma sha takwas daidai a watan ramadan mai albarka shekara dubu da ɗari hudu wato da da talatin da biyar bayan hijiran shugaban halitta annabi muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alai kuma sha shida kenan ko sha biyar ne sha biyar <clears throat> ga watan yuli ko kuma julai 2014 to kafin mu je ga amsa tambayoyi akwai wani dan tsokaci a har kullum yana daga cikin manhaji na ko kuma tsari na wajen karantar da ilimi gwargwadon abin da Allah haure ma bawa duk abin da ka bayyana na karatu ka ci gaba kullum ka zama ka kasance cikin research da bincike idan kana da abin da ya fi abin da ka faɗa kyau ka koma kai don sukan ce eh, inna alfadila muqaddamun alal mafdul ko kuma attamassuku bil fadili khairun min at bil mafdul ko kuma arrujo ilal haqqi aula min tamadi fil batil gashi nan dai idan kana da ainihin mafi kyau sai ka koma kansa idan ba ku manta ba a farko farkon suratu fussilat wannan sura mai lamba 41 da alaran mai karanto mana rannan jazahullahu khaira tun daga aya ta tara har zuwa ta sha biyar Allah ya yi magana a kan kuɗin nan kuna kafircewa da allan da ya halicci ƙasa a kwana nawa a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha ko fi yawmayn kuna kafircewa da wanda ya halicci ƙasa a kwana biyu وقدر مي وقدر فيها قواتها وبارك فيها وقدر فيها قواتها zuwa ƙarshe sannan ya sanya mata albarka ya shimfiɗa dukkanin alkhairanta sai ce cikin kwana hudu fi ta'ayyamin ayyamin sawa lissa'ilin haka ne cewa ya halicci ƙasa a kwana biyu wannan ƙasar tamu bayan ya halicce ta tsurarta gazagurinta to kuma sai shimfiɗa mata komai da komai ga ruwa ga hanya ga abincinta shi ma cikin kwana biyu in ka haɗa kwana biyun halitta kamar ka ce gida an fitar da shi saura fenti da furniture ko to gidan kwana biyu amma furniture da kayan ɗaki to shi ne abin da ya makasa shi ma cikin kwana biyu biyu ga biyu kwana nawa sai ce fi ta ayyamin sawa alisa sai ce kuma mai fun mastawa ila sama kalmar fun mastawa bayani na ya tafi akan ya daidaita na'am fassara ita ce sun makasada na'am daga nan kuma sai Allah ya nufi samaniya shine kasada domin idan ana nufin daidaita ne al-istiwa da muka sani a sunna yakan yi ta'addi ne bi ala amma idan da ila ne wanda ke nufin al-qasd wal ghaya ana nufin al-qasd ne ma'ana bayan ya halicci kwana wato ƙasa a kwana biyu ya yi mata ado a kwana biyu kwana hudu daga nan sai nufi samaniya shi ne manan sun mastawa ila bi dalili ila allati tufidul ghaya wan nihaya sannan kuma sai Allah ya nufi shine kasada ina fata an gane ko yawwa kwanaki na hada abun a matsayin wato yani istawa daidaita na'am akwai istawa ciki amma istawan da ta zo da ala ita ke fito da ma'anar aqida qarar cewa ana nufin daidaito ne a samaniya wanda bayani ya riga ya gabata wallahu ta'ala alam to amma kuma abu na gaba ita ayar tana nuna mana cewa <clears throat> Allah sai da ya fara halittar mai ƙasa sannan sai mai haka ibn kafir ya ce ya ce wannan ya nuna mana ai ƙasa ita ce asali sama kuma ita ce kamar rufin kuma ko gida ne kafin ka yi ƙasa kake yin rufin rufi ca nake sai an samu ƙasa to amma kuma idan ka je ka karanta sura mai lamba 79 aya ta 27 da 8 da 9 da 30 sai ka ce a'a misali Allah tabaraka wa ya gaya mana a wannan wurin yana cewa wato wal arda da zalik a antum ashaddu khalqan amis sama'u mai banaha wannan ita ce aya ta 27 a cikin annazi'at Allah na cewa a ah, ku kuka fi wahalar a halicce ku ko sama gashi na gina ta rafa'a samkaha fasawaha ya gina samkaha kamunta ya daidaita ta sai kuma me wa aqtasha laylaha wa akhraja me wato darenta Allah ya rufe hantsinta kuma ya bayyana sai ce wal arda ba'da zalika haha ƙasa kuma ƙasa kuma bayan haka haka ɗin mai bayan halittar sama turan sai ka ce a ah, can a cikin sortu fusilat bayan yi bayanin halittar ƙasa yace kuma fun mastawa ila sama sannan sai tunkari sama kaga a can ana nuna maka ƙasa ce aka fara halitta ko ba haka bane amma a cikin annazi'at kamar nake cewa kamar kamar sai da aka fara halittar mai sama don ya ce wal arda da zalika menene zalika din bayan sama ya dora ta sannan kuma baya ka malaman tafsiri tuntuni sun riga sun yi sukuwa a fagen karatun ci ah, ba haka bane suratul nazi'at babu abin da ke nuna rusa abin da aka faɗa a cikin wancan ai qur'ani babu tanaqudi ba tufka da warwara a'udhu billah hasha kana samun tufka da warwara ne a maganar makhluki amma kalamullah abadan wa kalamun ma'sumun min az-zalal la yatihi al-batil min bayni yadi wala min khalfi tanzilun nakim hamid saboda haka sai malamai suka ce ai bai ce wal arda ba'da zalika khalaqaha ba dan maganan khalaqa ya riga ya kare ladhi khalaqa fi yawmin ya riga ya kare khalaqa abinda yace walar da ba'da zalika dahaha ƙasa kuma bayan ya riga yi samaniya sai ya mokaɗa ta sai ya fassara maka ma'anan daha ya ce a kharaja min ha ma'a kaga dahayu kenan anan ya yi fasalin ruwanta ina za a samu teku a ina ne shine dahaha wa mar'aha da wurin kiwonta أخرج منها ماءها ومرآها والجبال منين أرساها duwatsu kuma ya kakkafa su to kenan bayan ya halicci ƙasa ga tanan tsorata ga zaguru ba furniture na fata an gane to kuma sai Allah ya yi samaniya da ya samaniya sai koma kan ƙasa ya fidda mata ainihin kayayyakinta hal fahimtum to wani yana da matukar kyau kuma ita sama ɗin a kwana nawa yi ya ce fi yaumain to kaga ƙasa kwana biyu fitan mata da kayayyakinta kwana biyu biyu ga biyu fi arba'ati ayyamin sa'a lisa'ilin sannan sama kuma na'am shi ma ce fi yaumain hudu ga biyu nawa to shi kaga wato kullun yakan faɗi abun a dunkule amma nan ya faɗe shi daki daki alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam la ilaha illallah. cikin kwana shida ya baka a dunkule in bulk nan kuma ya baka daki-daki dalla-dalla ba jibge to wannan bayani kusan ban yi shi ba haka dalla-dalla to yana da kyau ko ka faɗi abu an tafi a sake dawowa saboda ƙara faɗaɗa abin da ya kamata a faɗaɗa Allah ya mana muwafaƙa ya samu dace kamar abin da na faɗa ne a fatawar jiya cewa in kana maganan zakka a gidan haya ba a ƙimar gidan haya ba ne me na ce a ainihin me ribar da aka samu ne lau tadhakkartum wani na magana to shikenan ko da ma cikin gidan haya ana biyan ko naira nawa ne yake cewa naira ko hamsin to hamsin ta kai a fidda mata zakka ne ayin kana maganar zakka sai idan abin da za a fidda wa zakka ya kai ainihin nisabi wannan shine abin da na so mu koma kai Allah sa ana fahimta da kyau Allah ya mana mafaka je ka ga tambayoyinmu. sannan mu shiga jelan raƙumi sannan mu je ga tafsiri insha Allah na'am mai musulunta to ma da lamara ba da mai musulunta ina yake wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh zai musulunta ne to ina yake na me bayanin ka masha Allah Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi Allahu akbar to na ji daɗin bayanin naka amma zan so kai wannan bayanin jama'a ta ji bismillah na baka wannan damar salamu alaikum wa alaikum salamu alaikum wa rahmatullah ah, wannan bawan allah da kuke ganin mu tare kusan na san rayuwar shi tun yana karami baban shi musulmi ne mahaifiyar shi ce christian to yau da rana na fito masallaci sallan azara sai na gan shi da na gan shi muka gaisa sai na ji shi cikin maye salamu alaikum bari maimaita wannan bawan allon baban shi musulmi ne mahaifiyar shi christian baban shi soja ne suna nan bariki to suka yi ritaya baban ya ritaya sai ya dawo kurin mashi yana zama to nan na tashi tun yana karami to ni tunani na musulmi ne gaskiya ashe shi ba musulunci yake ba yau da rana na fito masallaci sallah a sai muka haɗu da shi muna haɗuwa da shi sai na ji shi yana maye sai na tambaye shi na ce ya aka yi kai ana azumi kuma ka je kana maye sai ya ce ai shi da mun ba musulunci yake shi da mun shi ya bi sai ne mashi fada ne ne dan mashi nasiha sai ya ce to shi kuwa zai koma musulmi sai na ce to yanzu na ji ka kana maye gaskiya ban yarda da maganar da muka yi ba in dai da gaske ne ka je ka dawo da yamma lokacin ta sake ka da yamma ko sai gashi da ya dawo na ce to tun da ka dawo bari ɗan samu wasu kayan baka ka je kai wanka ka canja kaman tara sura kwata ka zo zan kawo ka wajen malam bin usman tunda karfe tara yake wa'azi sai ka anshi musulunci ka ji dalilin zuwa to dan uwa mun gode da wannan bayani ku samu kujera ku bashi mun gode da wannan bayani mai kyau game da wannan bawan Allah wanda Allah ya haska zuciyarsa ya gane cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya kuma kai kuma Allah ya yi amfani da kai a matsayin dalili kuma jagora wajen ganewarsa kun dai ji bayanin ba sai na maimaita ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin imamul bukhari yani riwayar abu huraira yana cewa kowane yaro akan haife shi dama a musulunci ne kullu mauludin yuladu alal fitrati fa'abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisanihi iyayensa ne ke mai da shi ba Yahudi ko kirista ko ba majuse amma duk inda ka ga mutum asalinsa musulmi ne ina fata an gane ko to yanzu gashi ba ku samu kujerar ba ne? ce ku samu sa kujera mana ku to tun da Allah ta'ala ya kaddara yanzu ya gane gaskiya gashi har ya zo ya ga waɗannan fuskoki masu albarka za mu laƙanta masa kalmar musulunci ya koma asalinsa ya koma gida asali kuma Allah yana son masu tuba inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin shi mutum in ya musulunta duk abin da ya yi a baya Allah ya yafe misali akwai sahabban da suka musulunta saura shekara biyu manzon Allah ya bar duniya irin su Amr ibn al-As misali ka gani ko ka ce shekara uku misali amma sun zo a ƙure lokacin da Amr zai musulunta ce ya Rasulullah wallahi ina jin kunyar abin da ne maka a baya gashi zan musulunta ce ya Amru miƙo hannunka ka yi min mubaya'a al'islamu ya jubbu ma qablahu ai musulunci na wanke duk abin da ya wuce na laifi musulunta kawai sadaka in mutum ya shekara shekaru da yawa yana laifi Allah ya gane da shi kafin ya mutu ai yayi arziki ai saboda haka bawan Allah kana so ka musulunta ko ya sunanka sunansa Haruna magaji saboda Allah da kaji wannan ai sunan musulmi ne Harun magaji to musulunci eh, haruna magaji na nufin wato amincewa da imani da yarda da duk abin da manzon Allah ya kawo cewa Allah shine abin bauta babu abin bauta da cancanta sai shi kuma annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan za ka yi sallah sau biyar a rana sannan za ka ba da zakka sannan za ka yi azumin ramadan wanda muke ciki kuma ka yi dace za ka ka dawo gida a cikin watan ramadan watan ƙorani watan imani watan da'a watan biyayya watan yanci gabar shiga wuta sannan kuma mutum zai yi aikin hajji haka ne ko na faɗi guda biyar sannan za a ba da zaka wannan su ake ce da su wato shika-shikan musulunci guda biyar duk ka karɓe su matsonan kusa ka yadda da su duka? ya yadda to zan baka kalmar da za ka faɗe ta da ka faɗe ta ka zama musulmi ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah shi ya zama musulmi daga yau ya zama dan uwa a gare mu abinda ke kanmu yana kan shi abinda ke kan shi yana kanmu ukhuwa ce islamiyya imaniyya rabbaniyya samawiyya la sharqiyya wala gharbiyya ni ina ganin babu wani dalilin ma canza suna ko harunu magaji saboda ka sunanka harun amma in kana sha'awar canza suna na'am eh shine ai kana bukatar wani suna daban a to ya ce a alaga mata malam ya ce a eh. eh. ya ce yana son sunan harun eh, kuma maganarsa gaskiya ne kila yana da sha'awar wani suna ko ba haka ba da haka daga yau ranar sha 18 ga watan ramadan a wannan babban masallaci ka katafare na babban makarantar karna polytechnic a gaban 'yan uwa musulmi ku shaidu ne allah zama shi ne shaidanmu haruna muhammad ya dawo asalinsa addinin musulunci addinin allah addinin gaskiya to abin da ya rage maka yanzu mala haruna shine shi musulunci addini ne na karatu addini ne na bincike ba a yinsa a zauna kawai sannan kuma ba a musulunta ina cikin matsi bari in je ko na samu taimako mutum na musulunci tsakaninsa da allah ne kawai ka musulunta don allah ka yi dan Allah ka bi shi dan Allah sai Allah kuma ya karɓe ka domin ka zama na Allah ɗin kuma misali abin da ya rage sai ka je ka yi wanka ina fata ɗan uwa da ya kawo shi yana kusa ko eh to kar ka nesa zan so ka zo ka same ni a masauki masaukina inda nake ka same agaji su gaya maka ko da gobe in gaya muku abin da ya kamata ku yi next abin da ya kamata na tsarin karantar da shi da ilmantar da shi Allah ya sanya albarka na'am menene to masha Allah uh, wannan taimako ne wannan waya baka Allah ya sanya albarka sunanka haruna magaji uh, ya je wanka da niyyar shiga musulunci amma kamar yadda ka ji dan ya maka faɗa ya kake maye musulunci ya haramta shan giya ko ba haka ba eh, musulunci ta hana giya giya haramun ne Allah ya hana musulunci ya hana zina bin mata musulunci ya hana kisan kai haramun ne a musulunci ka zidda jini na mutum makhaluki ko da ba musulmi ba ne baya halatta ko rago da aka ce mu yanka dan Allah ya ce mu yanka ne kuma abinci ne in ba dan me zaka zidda jinin halitta amma ibada ne Allah ya mu na misali musulunci ya ce ka girmama iyayenka misali ko da dai misali Allah ya sa ka dawo zuwa ga addinin gaskiya iyayenka kirista in akwai su misali shi ka girmama su ina fata an gane amma na ƙara jaddadawa ba a shiga musulunci dan abin duniya kuma abin da zai sa mu ƙara gamsuwa da gaske kake alhamdulillah mun yadda da gaske kake dan uwa ya ce ka dawo kuma ka sake dawowa din wannan muna fata Allah ya rike maka imaninka ya rike mana namu gaba daya yanzu saboda lokaci ya riga dan fara turawa ku je da Allah malam ina yake aje yi wanka sannan kamar da nace ku samu agaji a zo mu tattauna abin da ya kamata na a misali kamar inda ya kamata ya karatu Ah, ya kamata a nan kaduna akwai cibiyoyi na karantarwa da bai kamata a yi sakaci da haka ba wato idan mutum ya musulunta in bai samu karantar ta ko matsala ce amma wallahi mutum in ya musulunta ya samu karantarwa to karka yi mamaki wata ran haruna magaji ku ganshi akan wannan kujerar na tafsiri yana qala qala rasul akwai mamaki Allah ya samu dace Allah mana albarka aje yi wanka Allah ya samu dace ya faɗi kallon shahada ko to ya je ya wanka saboda haka mu je ga tamboyi na tambaya ta bakwai ce assalamu alaikum sai malam na kasance ina istighfari sau ɗari biyu a kowace rana sai wani malami ya ce min ina wahalar da kaina ne saboda annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haka yi ba yana tasbihi ne so saba'in ko so ɗari kuma duk wanda yake abu bayan da manzan Allah ya yi ba to yana wahalar da kansa ne gaskiya ne akwai abin da ake cewa kaifiya ma'anar kaifiya ka yi ibada a bisa yadda manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallam domin koyi da shi shine zama lafiya da kwanciyar hankali ha idan mutum yana istighfari misali sau ɗari biyu in dai adadi ne wannan gaskiya ne ka tsaya kan adadin da manzon Allah yi wannan abu ne mai kyau ka taƙaito kan adadinsa wannan a matsayin koyi ka tsaya kan adadinsa in ɗari ne in saba'in ne ka tsaya kan nan domin idan kai sau ɗari su sace wa kake koyi da shi ina so mutane mu fahimci muhimmancin koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun sai ce hasana ashe in ma so uku ne to shine hasana din sai ka tsaya idan kana ganin lada ne takaituwa kan wannan ukun shine ladan ɗaya kenan na biyu to amma da yake kuma an ce kullum mutum ya kasance mai ambata Allah wadhakirin la kathira to a wannan babi to kullum harshen kai kasance la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah to in ka koma wannan babi kuma sai ka izzigfari ma kafa dubu in kana so misali ka je asibiti a nan kaduna kana jira ka ga likita tsakanin ganin likita da jiran ka za a samu awa biyu to ka cike wannan awa biyun da istighfari ko karatun qur'ani ko salati nan babu iyaka aiko misali ina fata an gani saboda abin guda biyu ne idan kana maganar abin da ya shafi adadi eh karka wuce adadin man sallam amma sai ka sake tarawa kuma ai an ce a ambaci Allah da yawa karka yadda kai sakaci da time ɗinka misali ko ɗakin jarabawa ka zauna kana jira a kawo muku question paper takardar amsa abin nan to awa nawa ne to yi kokari ka yi ta istighfari ko salati ko hailala ko ka dinga tilawar abin da ka haddace daga nan za ka tashi zuwa kano a mota zuwa abuja zuwa maiduguri zuwa lagos ka ɗauka awa nawa ne wallahi idan kai karatu za ka sha mamaki na taɓa tashi wata ran daga birnin niyame zuwa lagos a jirgi ne wallahi sai ni mamakin alhamdulillah ina faɗa ne tahaddusan bi ni'matillah abinda na samu na karanta na qur'ani kusan daga bakara kafin mu sauko airport na lagos mun tsaya a lome kusan na samu kusan rabin qur'ani a tilawa a karatu misali so magana ce ta ainihin determination da kafewa da jajircewa misali ina fata an gane saboda haka idan zaka yi istighfari a irin wannan lokaci na'am in dai adadi ne ka takaitu bisa adadi da annabi ya kawo da fata an gane wannan ko a lokaci guda kuma wa zai hana ka ce kai astaghfirullah astaghfirullah ka faɗi adadi babu iyaka wannan a kowane lokaci amma ta san adadi ka kauce wannan Allah ya sa an gane wallahu a'lam wa bihi tawfiq wannan yace assalamu alaikum malam ka ce idan mutum ya bada bashin dubu ɗari biyar ana juyawa yana amsar dubu talatin a wata riba ne to ya hukuncin wanda ya bada dubu hamsin kuma yana karɓar dubu biyar a wata shi bai tsananta ba ai in ka ce ɗan juma ka ce ɗan jummai ka ce ɗan jumai dume ne ne ɗan juma ɗan jummai ɗan jumai ko ba haka ba ne <laughs> ne kaga ko kwandala ko ficika ka samu da sunan riba riba riba ce malami suna cewa la tastasghir dhunub la tastasghir dhunuba fa innal ladhi usiya laysa saghira wai karka madda mayar da sabo kace to ai dan karami ne inda ya tabbata sabon saboda shi wanda aka saba ai ba karami bane kun gane kuma ma abota ilimi suna cewa Allah yakan boye abu uku cikin abu uku yakan ɓoye fushi cikin sabo don kada ka rena sabo kila abinda ka renan nan shine matsalar ka misali kuma kada ka rena yadda Allah cikin ɗaya kaka ce to da na ba da sadakar kwabo a'a karkare na kwabon ƙila sai Allah yadda da kai wani ba da miliyan Allah bai yadda shi ba saboda niyyar ba ta da kyau na uku kada ka rena mutane Allah ya ɓoye ƙimar mutane cikin mu'amala wanda kake rena shi dan talaka ne ƙila a gun Allah in ya ce za a yi ruwa yau wallahi dan kare ji kunya sai Allah ya sa a yi ruwan akwai irin wannan sadaka mu kiyaye wai abin da nake cewa karka ce wancan dan kaɗan ne in dai ya tabbata bayani ya tabbata wannan yani riba ne a kiyaye Allah ka samu kiyaye na sai wani ya kawo sadaka qur'ani yana so a sa iyayensa addu'a sai wani ya aiko sadaka 500 wai ya gama karatu yana so malai sa shi addu'a Allah ya bashi aikin yi tambaya ta ƙarshe ya ce malai da Allah ya ba mutum karuwa haihuwa ya halatta ya sa mu ɗansa Muhammadu Rasul ko Muhammadu Sadiq ko Muhammadu Sharif shi ne mai tambayar kuma mai Qur'ani to wani ɗan'uwa ya kawo sadakan ƙur'anai ga suna har guda hudu a cikin leda Allah ya saka da alkhairi kuma ya ba da sadakan nawa auto wani mai sadaka biyar, to ta waye ta malance ko ta ɗari biyar na'am to in ma ta malance a sa a cikin asusun masallaci Allah ya samu dace a sannan yana roƙo a yi masa addu'a <clears throat> wato zai yi aiki ce komai neman aiki ina roƙo Allah cikin rahamarsa dan uwa ya baka aiki nagartacce aikin da musulunci zai alfahari da kai kar ka zama cikin waɗanda lokacin neman aiki za a yi ta godo Allah ka ban da an samu kuma a juya ma Allah baya Allah kyashe mu kar mai Allah bakin ka za cika goge araftum bayan mun ji wannan eh, kafin mu je ga tafsir har yau dai to muhammadur rasul wannan ba daidai ba ne domin ko ba komai za ka haifar da ishkali matsala e na'am ka sanya wa ɗanka suna muhammad amma ka ce an rasul za ka haifar da matsala allah ce muhammadu muhammadun rasulullah to idan ka ce ɗanka muhammad sai ce wani suka ke ke nufi shi manzon allah ne duk abin da zai haifar da matsala baya halatta ka bar shi ballantana babu ma dalilin haka ba mu taɓa ji cikin magabata sun yi haka ba karka zamanto ka kirkiro fitina da sharri a kanka da kuma al'umma na muku bayani kan cewa sahabbai suna da ɗabaka ɗabaka ɗabaka nawa ya jama'a sahabbai suna da categories guda nawa sha biyu eh, category 1 2 3 har zuwa nawa muka ambata yanzu idan abin da muku bita ne a gurguje sahabbai suna da matakai matakai matakai kaza kaza kaza kaza kaza kaza kamar ka ce a makaranta ga ɗan level 1 2 3 har zuwa goma ko idan ka je nda ka ce misali first timer second timer har zuwa ina tsammani in ba sun canza tsarin ba na sani misali to inda haka ne waɗanda suka musulunta a makka su ne category 1 kashi na farko ko waɗanda suka musulunta a ɓoye a gindarun nadawa kashi na biyu ko waɗanda suka yi hijira zuwa habasha su ne kashi na nawa waɗanda suke manzan Allah mu baya wajen aqaba ta farko kashi na hudu wanda suke masa akaba ta biyu kashi na biyar sai waɗanda kuma suka je suka tadda shi a masallacin Quba lokacin da ya hijira kafin ya shiga Madina sai kuma waɗanda na bakwai kenan yanzu waɗanda suka je yakin Badr na takwas ba mu ci gaba sahabbai waɗanda suke category 8 ko kuma ka ce kashi ko kuma ka ce mataki ko kuma zango ko ɗabaka ta ainihin wato takwas su ne waɗanda suka yi hijira tsakanin yaƙin badar da kuma ainihin yarjejeniyar hudaybiya kaga yaƙin badar an yi hijira da shekara biyu amma hudaybiya bayan shekara hudu da yaƙin badar aka yi hudaybiya kenan shekara ta nawa kenan ta shida nan ne aka yarjejeniya to akwai waɗanda suka yi hira daidai tsakanin badar da hudaybiya to malaman tarihi na kiran waɗannan at-tabaqa thamina category 8 su ne ainihin aji na takwas na aji aji goma sha biyu na sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kuma tabaka ta tara wato aji na tara waɗanda suka yi masa mubaya'a a ƙarƙashin bishiya waɗanda a kansu Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل wa عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة cikin suratu sura mai lamba 40 da nawa 48 suratu al-fath waɗannan an ce sahabbai wajen dubu ɗari ne da kusan wani da adadi waɗannan adadin su ne ɗabaƙa ta tara sai kuma ɗabaƙar sahabbai ta goma su ne waɗanda suka yi hijira tsakanin hudaibiyya da lokacin da aka ci makka da yaƙi shekara ta goma an gane ko daga cikinsu akwai khalidu ibn walid don ya musulunta gaskiya daga baya khalid wanda ake kira saifullah har ta kai idan kaga jama'a sun kira yaro saifullah to khalid ake nufi shine saifullahil maslul ala riqabi a'da'illah takobin Allah kan sakali ga yawa jini na wuce zararre akan wuyayin makiya Allah to ya musulunta ne a lokaci kwarai ƙurarre haka Allah ya so da kuma Amr ibn al-As su ma a wannan lokaci suka musulunta na baku labarin Amr dazu da kuma Abu Huraira shugaban malaman hadisi ya zo daga baya kuma ya fi sahabbai yawan hadisi kwanaki na gaya muku wata ɗabaka ta malaman hadisi ko adadin hadisan abu huraira sun shallake ainihin dubu nawa dubu biyar da wasunsu to sai ɗabaka ta goma sha ɗaya su ne waɗanda ainihin suka musulunta bayan an ci maka da yaƙi irinsu abu sufiyan da wasu jama'a da yawa an riga an kama makka ta shigo hannun musulunci suka dinga shigowa musulunci afwajan afwajan afwaja su ma tabaka ne eh, ainihin sai kuma tabaka ta nawa goma sha biyu wanda su ne na ƙarshe su ne yara ƙanana da ainihin wato wasunsu ma ƙanana ne waɗanda suka ga manzan Allah za su iya gane cewa ai eh, manzan Allah ne yanzu misali kamar waɗannan yaran kaga ai ƙanana ne ito amma a shekarunsu inda sun ga manzon Allah ai za su gane cewa shi ne tun daga su suna zaune da hankalinsu to yara irinsu a wannan lokacin su ma sun shigo layi Allahu akbar sun shigo layi wasunsu ma kai akwai wanda suka ce jarirai sun shigo layi waɗannan su ne tabakat idan kana maganan tabakatu sahaba kategori ɗin sahabbai haka malamai suka kasa su a wato babban malami ibn salah rahmatullahi alai yana cewa ok barin ɗan ƙara mu kaɗan daga cikin waɗannan yara da suka shigo cikin wannan akwai wani ana kiransa as-sa'ibu ibnu yazid da abdullahi ibnu thalaba ibnu abi sa'irin waɗannan yara ne guda biyu waɗanda suka zo suka tadda annabi sallallahu alaihi wasallama har yi musu addu'a yace a yara ku taho ku taho ku taho yayi musu addu'a kaga sun yi nasara domin addu'ar manzon Allah addu'a ce wacce take ba ta wasa ba ta faduwa an gane ko daga cikin waɗannan yara dai ƙanana akwai at-tufailu amir Ibn wasila akwai kuma abu juhaifa akwai wahab ibn abdullah waɗannan su biyu sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun gan shi yana ɗawafi aka ce kai kun ga manzon Allah suka ce ne can ba sake ganin shi ba kuma sun haye sun gan shi yana ɗawafi sun gan shi wajen shan ruwan zamzam ruwan zamzam da kowace niyya ka sha bukatar ka za ta biya ya tabbata a hadithi ma'u zamzama lima shuri balahu ɗaya daga cikin malamai ya so ya rauna hadisin amma yana ya tabbata hadis tabbatacce to sun ga manzon Allah yana tsawafi haka lokacin zamzam waɗannan sune tabaqatu sahaba in an tambaye ka ka ba da labari akan su hubbu sahabatu qurbatun arda biha alqa idha ba'da mitu rabbi idza idza ahyani a dai baiti na al-imamu wato ainihin al-qahtani wanda ya dan kubuce ma'ana son sahabbai ibada ne wanda wannan ibadar na daga cikin abin da nake so na haɗu da ubangiji na in ya tashe ni sai muje ga aya da muke kanta aya ta 39 a cikin sura ta 41 Allah ya mana dace ya mana muwafaqa bismillah malam بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً أَمَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah ta'ala ya ce yana daga cikin ayoyinsa malamai suka ce a nan Allah ta baraka wa ta'ala kamar kowane lokaci a littafinsa mai tsarki mai albarka yana jan hankalin muminai zuwa ga lura da la'akari da yin ainihin wato karatun ta natsu dangane da ayoyinsa sai ja hankalinmu ya zabaro kwakwalenmu zuwa ga wani nau'i na ayoyinsa ya ce wa minayatihi yana daga cikin ayoyinsa annaka tara larda khashi'a annaka kai dinnan ayyuhal mukhatabul aqilul mukallaf domin annaka alkaf damir mukhatab kai dinnan tara larda kuma ba lalle bane sai ainihin ma mumini amma in mai hankali ne amma asali magana ana khitabi ga wanda ya imani ne wa min ayatihi na daga cikin ayoyinsa za ka ga ƙasa khashi'atan suka ce hamidatan ya faɗi irin wannan a wani wuri fa tarar hamida fa idza anzalna alaiha al-ma'a rabbat ko ba haka ba cewa yana daga cikin ayoyin ubangiji kaga ƙasa khashi'atan ta bushe amma fa idza anzalna alaiha al-ma'a ihtazzat idan muka saukar mata da ruwa sai ta girgiza ka duba mana yanzu ba mana cikin damina ba ko ba damina ba ne to do Allah idan damina ta wuce sai wani lokaci kaka ko rani ko bazara a dai hausa dai kaka ko wani lokaci ne ake cikin tsananin rashin ruwa na'am rani madalla ita kaka yawanci lokacin da ake girbi ne akan ci an yi kakan kaza misali to rani fa babu ruwa to nan ne Allah ke cewa za ka ƙasa malam ta bushe gonar da za ka je ka ga masha Allah kurran ciyawa wai greenish vegetative cover of earth ka duba greenish vegetative cover of the earth ƙasa ka ganta koriya liblibniya wata gonar in ka je sai ta kere ka masha Allah shuka kwarra to amma idan daminar ta tafi to kuma sai ka iske mai ƙasa ta koma ta bushe to ne Allah ke cewa ai kakan ga ƙasa a bushe ai khashi'a amma da zaran mun saukar mata da ruwa ihtazzat sai ta girgiza la ilaha illallah in ta girgiza sai a bata shuka warabat sai ta kumbura ta kumbura da me ta kumbura da me shuka da tsirrai ka je ka shuka tsiro wato ɗaya Allah ya baka dubanni ya ɗaya ka samu zangarnai la tu'addu wa la tuhsa wake wannan in ba Allah ba sarkin baiwa ka je ka tambayi manoma ka sha labari ka shuka ka samu lada shi yasa ya tabbata a hadisi hadisin ibn umar tabbatacce cikin muslim cewa babu musulmin da zai shuka shuka ko ya dasa wani dashe wata dabba ta ci ko mutum ya ci ko tsuntsuwa ta ci face Allah ya ce ku ruta masa sadaka zan biya shi in kiyama ta tsaya la ilaha illallah malam noma arziki ne amma an yi dan Allah fa saboda ai kafiri zai noman kuma tsuntsuwar ta ci to ai ban da shi dalili saboda bai imani ba ka'idar samun ladagun ubangiji imani dan ya ce wa manya amal min salihati wa huwa mu'minun fala khafu zulman wala hadma a cikin sura ta 20 saboda condition din samun lada sai idan akwai imani araftum da haka yani Allah ta'ala ya faɗa kamar da muka ji faiza an anzalna alai, al-ma'a ihtazzat wa sai ta girgiza ta kuma kumbura can wani wuri wa ambatat min kulli zaujin bahij amma nan sai ce mai innan ladhi ahyaha lamuhi mauta allan da ya raya wannan ƙasa da ta mutu domin kaga bayan damina ta wuce ƙasa sai ta mutu sai ya rayar da ita da mai da mai shi yasa aka ce daga ruwa dukkanin abu mai rai yake tasowa waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala nuna cikin sura mai lamba 21 wanda wannan ne masana kimiyya ke cewa wai ai rayuwa asalinta daga ruwa ne sai muka ce ƙur'ani ya daɗe da faɗin wannan magana tun tun tun wai suna cewa life is aquatic na'am ƙur'ani ya daɗe da faɗi wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hay to kuma nan sun zaƙulo wani hukunci masana abin da ake kira al-biology al human biology cewa duk mai nazarin ƙur'ani musamman abin da suke kira wato al'ayatul ijaziyar ƙur'aniya wato ayin da suke nuna mujizar ƙur'ani cewa wannan aya wanda ke bayanin ƙasa takan mutu in aka saukan mata da ruwa sai ta ji daɗi ta girgiza ta kumbura ta kuma fitar da shuka to abin ya kama da rayuwar dan adam domin Allah a wani wuri yana cewa wallahu ambatakum min al-ardi nabata ai ambatakum yace Allah shine wanda ya tsirar da ku daga ƙasa tsirarwa sai suka ce ashe wannan na nuna maka tunda ya ce ya ce tsirarwa bai ce wallahu khalaqakum min al-ardi khalqan ba ambatakum yace isti'ara ne ma'ana yanda yake tsirar da annabat kuma an tsirar da ku ne yanda ƙasa idan ta samu ruwa sai ta girgiza haka mace ke karɓan maniyin mijinta a kwanciya irin na alkhairi ta lada ta girgiza ta ji daɗin ruwan da Allah ya zuba ta hanyar mijinta yanda ƙasa ita ma ihtazzat la ilaha illallah sai ka iske ƙasa ta kumbura da shuka haka ita ma cikin ya mace ta hanyar take kumbura da ciki wa ambatat sai ta tsar haka kai ma aka tsirar da kai shi sai ce wallahu ambatakum min al-ard nabata wato akwai mushabaha kwarai da gaske araftum saboda haka Allah na cewa wato sai saukan mata da ruwa sai ta girgiza ta kuma kumbura sai ce innal ladhi ahyaha wannan da ya raya ta ta ita me na ita me ita kasar lamu'il mauta wallahi shi zai raya matattu ko kuma shi ke raya matattu waɗanda suka mutu suka riga mu muna tafe wata ran kiyama in ta zo ya zo cikin hadisi za a yi ruwa malam ruwan nan dukkanin wata halitta da ke ƙasa za ta tashi duk wani ɓargo da ya zazzage duk wani ƙashi da ya kakkare duk wata jijiya da ta kacaccale duk wata shakka zoba da noti da ya kwance duk za su haradu wallahi malam wanda ma ya riga ya bi ƙasa kwata-kwata ba za a gane shi ba ina ruwan Allah ya riga ya sani shi ke da kayan shi kawai zai ce kun kun Allahu akbar to Allah ya ce wanda ya raya ƙasan nan fa to shi ke raya matattu dalili innahu ala kulli shay'in qadir lallai shi Allah akan komai kadirun mai iko ne ma'ana kadirun ma'ana ba abin da ya fi ƙarfinsa yana da kudura ne azza wajal aya ta gaba Allah ce me تعملون بصير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الله تعالى يتي أه waɗanda suke yin taurin kai don ma'anan yulhidun asali daga lahadu ne ai asalin kalmar kenan lahadu shine ainihin masdarin lahad suna ne daga lahadu za ka ce alhada dalili fi'ilin mazidin alhada af'ala yulhidu yani yuf'ilu ilhadan if'ala in ka ce alhada fi'ili ne ya ta'adda ila ghairihi ko da dai za ka sa masa harafi misali alhada an jadda daga nan ne aka ake ba kabarin da ya kauce gabarin tsakiya ake kiransa lahadu misali kabarin da ake yi a kasashe kasar mai albarka a saudiya misali da wasu daga cikin kasashen mu a yanzu haka dan da yawa wasu kan ce na mutu a min lahadu misali A raftun to amma a nan, wato waɗanda suke yin lahadu ko suke ilhadi masu yin taurin kai gabarin ayoyinmu ma'ana sun ga ayar sun ji an karanta sun fahimta amma sai su yi kememe shine innal ladhina yulhiduna fi ayatina masu yin ilhadi da taurin kai da ke gadama gas cikin ayoyinmu to su sani la yakhfawna alaina wallahi ba za su buya gare mu ba wannan la korewa take dan ba abin da ke buya ga barin ilmin Allah afaman yulqa fin nari khairun shin wanda za a yi wurgi da shi a yi jifa da shi a wuta shin do Allah shi ya fi lamarinsa shi ya fi daɗi amman ya ati aminan yawmal qiyama ko dai wanda zai zo ran tashin kiyama amintacce ba shi da tsoro ai ba sai an gaya maka ba wanda za a yi wurgi da shi a jahannama lamarinsa shi ya fi daɗi ga kowa da kowa ko wanda ranar kiyama zai zo malam confident ya zo a ce wuce ga aljanna wanne fi ya ko a duniya ba ɗaya ba ne wanda zai zo airport shi vip ne yana da abin da suke kira diplomatic immunity alhisana a diplomasiyya jakarsa ba a buɗewa kawai sai dai ya wuce da wanda za a yi masa zanzara fa buɗanan mai wannan wannan fi a duniyance fa kenan misali wanda wani ya samu wannan amincin kuma kila ma criminal mai laifi ne misali amma duniya nake maka magana to lahira wanda zai zo kawai bai ma ga wutan ba ya ce Allahu akbar mun karanta a duniya akwai kaza ya ce ai to kuna cikin amintattu ai Allahu akbar Allah ya aminta ku saboda aikin ku Allah ka ba mu irin wannan matsayin Allah ya ce wanda zai zo a yi wurgi da shi a wuta shi ya fi kyawun matsayi ko ko wanda zai zo a amince ba shi da tsoro ba fargaba amsa kowa ya sani sai mai duka ya ce da haka ne i'malu ma tun shikenan ku je ku yi duk abin da kuke so wannan umarni ne amma ma'anarsa me ma'anarsa me hani akan yi umarni amma duk mai hankali ya san hani ne misali kamar uwa ne ta yi mai aya faɗa ba za ku bari ba to ku je ku yi ai ba za su yi ba to ai ta ce je ku yi ai kama ba za ka yi ba ai to wannan ana kiransa amrun fi zahirihi lakin na ma'anahu ish annahi ku je ku aikata abin da kuke so a'a subhanallah saboda wanda aikata abin da yake so kuma sai ga abin da baya so wai sun ce man fa'ala ma sa'a laqiya man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a aina saboda haka imalu ma shi'tum ku aikata abin da ranku yayi muku sikari ku je ku yi innahu lallai shi Allah azza wa jal bima ta'maluna basir ai mai gani ne dangane duk abin da kuke aikatawa ci gaba innal ladhina kafaru bi لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حليم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز waɗannan da suke kafircewa da azzikiri الذكر هنا القرآن كوبا هكذا قرآني الله يكراشي ذكره Allah kan ce zikiru yana nufin ƙur'ani misali nan wurin misali Allah ya faɗa irin wannan aina kamar aina na'am sad wal qur'ani zikir ito ainan zikir ya ce bai kira ƙur'anin zikir ma ya ce ƙur'ani ma abocin ambato nan zikir ana nufin abin da ya kunsa ne shi ƙur'anin Allah ya kira shi azzikir inna nahnu nazzalna dhikra wa ina lahu lahafizun suratul hijr aya ta tara misali ya kira ƙur'ani zikir kuma zikir kan zuwa ƙur'ani amma ana nufin sallar juma'a kamar ina idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah sallah yake nufi dan ya ce zikir araftun kuma zikiri kan ana nufin la ilaha illallah wadhakirin Allah kathiran wadhakirat araftum kuma zikir kan zo a ƙur'ani ana nufin muƙami laƙad anzalna ilaikum kitaban fihi zikirukum afala ta'qilun mun saukan muku da ƙur'ani a cikinsa akwai your mention your position matsayinku da muƙaminku zikir zikir zikir mun sha faɗa a irin wannan yakan zo babi ne mai zaman kanshi a duniyar tafsiri saboda kowace kalma ka san unguwa da ta kamata ka kaita don kar a sami ta sadar tayyib nan Allah ta'ala ke cewa azzawajal wato innal ladhina kafaru bizikir waɗanda suka kafirce da azzikir lamma ja'ahum lokacin da ya zo musu muna iya cewa zikir an ana nufin ainihin sallah ne to amma dalilin abin da aka faɗa a baya dole ka ɗauka ana nufin ƙur'ani don ya ce wa innahu la kitabun aziz ko ba haka ba saboda lallai shi littafi ne wato azizun mabuwayi suka ce ƙur'ani littafi ne allazi wusifa bil izza li'annahu a'jazal makhluqina kullahum littafi ne da aka sifata shi da buwaya saboda ya buwaye dukkanin halitta gaba ɗayansu babu wanda ya isa ya zo da misali aya ɗaya irin na ƙur'ani ko ba haka ba wa zai iya kawo aya ɗaya ko sura ɗaya fa'atu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum ba za su iya ba aya daya sura daya wani kafiri wa shi muslimatul kadhab wai na so ku koyi qur'ani sai ce alfilu malfilu wa ma adraka malfilu lahu taylun ko menene shedani lahu zailun qasiru wa khurtumun kabiru menene wannan ƙorani ne wani awufu billah ƙorani gagaraba daune an yi ƙoƙari a yi ƙorani na bogi shekaru da yawa yahudawa sun yi allah ya tona asirinsu mai duka ya tsara kayan shi shi ne kitabun aziz shi ne littafin da yaro ɗan ƙarami malam ɗan shekara bakwai zai haddace maka shi kyamkyam muna ƙalubalanta duk wani addini a duniya su kawo littafin da ake haddace shi haka sai kitabullah mu'jizar muhammadu rasulullah saboda haka saboda haka saboda haka da kaga musulmi suke musabaka qur'ani malamai ma'abota sunna suna cewa in an yi ne domin wato a haddace shi a cusa ma yara kishi wannan abu ne bi marasa lafiyan zuci ne ke cewa to in shi kenan to yana musabaka shi ma mai matsayinsa an rashin lafiyan zuci ne kawai kame kame da bambankiya amma abin da ke da tushi tare da haka muwa muna cewa in musabaka ta zama tariya amma batta wanda duk zai yi saboda samun kujerar maka a batta kawai magana muke ta ai sunna kawai misali ba sun suna ba sunna muka ce misali araftum sada ke kenan mu'ujizar annabi muhammad in ba ƙur'ani ba ka ga mutum da yake ba balarabe ba fa ka je haddace shi ai na sha faɗi gun suka da yawa na sha faɗa wata ran ɗawafi nake fa a makka a ka'aba ina tilawa daga suratun rum tun da lokacin ɗawafi ya halatta ka karanta ƙur'ani ya halatta ka duk abin da allah ya hore maka sai na tuntuɓe ashe akwai wani yaro yana ji na a baya muka taba haushi wani maye wallahi da na tuntube sai na ji ya kama qur'ani ya gyara ni a'a sai na juya sai na ganshi da glass kuma ya kafa ma ido yana kallo na yaron ina jin bai kai shekara goma sha uku ba ce subhanallah sai na tambaye shi da larabci man alladhi allamaka alquran sai gaya min da turanci i don't speak arabic malam sai mamaki na ya ƙara mamakantuwa kuma wa in ta'ajab fa ajabun hadha alwalad to shi ne yake cewa da ni da turanci wai my mother has been teaching me the Quran wannan magana ta ɗi ni kuma na sha gaya mata da yawa to kuna ji iyaye mata baya jin larabci yaro ɗan pakistan ɗan shekara sha uku ba amma ya gyara ƙur'ani ga wanda aka ce mai tafsiri ne wai a najeriya ko ba haka ba to ai qur'ani mabawayi ne ai garba dau ne to da haka abin da nake cewa shine ku mata iyaye yaron can ya ce my mother ku ji turancin da kyau my mother has been teaching me the quran have you been teaching your child your son your daughter the quran have you ke uwa ke ya ke kaka ku iyaye kaiwa ku guardians kuna karantar da 'ya'yan qur'ani ku fara cusa musu hubbu kitabin fi mun منذ ilmata أظفارهم za su girma cikin wannan falalar wa hula kitabun aziz littafi ne mabuwayi araftun za a ga da yawa cikin waɗanda suka musulunta sun fassara ƙur'ani irin su pictal mamaduk musulunta yi irin su leopard asad muhammad asad musulunta yi amma suna da lokacin fassara ƙur'ani idan ka shiga masallacin maka ko madina da Allah ka samu lokaci kaga inda ake tara Qur'ani kaga adadin yarukan duniya daban-daban da gwamnatin wannan kasa mai albarka ta ɗauki nauyi aka fassara Qur'ani zuwa ga yaruka wani wallahi in ka ɗauka ni wani lokaci ma an naje kawai nakan shiga wurin ne in dinga kallon ikon Allah kawai wani rubutun in ka sai gane wallahi da ka san tana wani kama zobe na ce oh yanzu wani ya fahimci wannan fa abu yanzu wani yadda zan saki jiki ina karanta hausa wani shi ma haka zai karanta tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan Allah kai ne Allah kuma ya fahimci ƙur'anin da yaren shi wa innahu la kitabun aziz littafi ne mabuwayi sai Allah ya ce mai game da shi la yatihi al-batilu min حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه min من خلفه تنزيل من حكيم حميد shi wannan littafi alkur'ani la ya atihil batilu ha gani ko albatilu ƙarya ba ta isa ta zo gaba gare shi ba tukila ka ce ta baya fa sai ce wala min khalfi ko ta bayan shi ta gaba ta baya ƙarya bata isa ba ina fata an gane ko tanzilin saukakken littafi ne min hakimin ya nakara hakimi ne saboda girmama lamarin daga wani sarki mai hikima duk wata hikima aka ce Allah ya ta kare kuma duk hikima sannan kuma hamidin macancancin yabo ga hikima ya isa ga kuma ainihin ayabe shi hikimar Allah na da yawa in ba haka ba daga cikin hikimarsa ka ɗauki abubuwan da ya ba ɗan adam ta yaya mutum zai hau jirgin sama ya lulluka can cikin samaniya ya keta hazo a cikin wani irin wata irin na'ura mai kama da tsuntsuwa goshin tsuntsu ne fiffiken tsuntsu ne jelar fa shi yasa ake kiran jirgin sama a ta'ira ai sun kalli yanayin jirgi ne kuma tsarin jirgin nan ai tun kafin the right brothers su zo ibnul farnas ya fara tsara yadda za a yi jirgin sama daga cikin malaman andalus tun kafin turawa su gano to don me muka tsaya baya wajen kimiyya da technology don me mu tashi mu koyi dukkanin ilimin musuluntar da shi a saboda haka ƙarya ba ta zo mai gaba gare shi ko baya gare shi littafi ne saukakke daga gwani kuma abin yabo nake cewa daga cikin gwanintarsa kun gani waye da jirgi sannan ka zo ka ga jirgin ruwa ya jirgi ya nosa cikin tsakiyar teku wanda ka ce halaka ce gaba da baya kuma abin da zai baka sha'awa jirgin ruwan nan kai inda za ka jefa kwandala sai ta fada ruwa ta nutse to amma jirgin inda za ka yi masa lodin kwandalan central bank gaba daya inda a cikin jirgin ne ba zai nutse ba to ya aka yi haka wai shine wasa lakumul bahar litajri al shi kenan magana ta kare ya hore muku kogi don jirgi ya tafi magana ta ƙari nan ne sirri ɗin amma inda za ka cire zobe ko ƙwandala wallahi nutsewa zai la ilaha illallah kuma sannan ka kalli jirgin ƙasa abinda ake ce masa layin dogo kalli abin mamaki kuma in kana so ma ka kwatanta jirgin ƙasa na irin ƙasashen da suka ci gaba irin su metro na ƙasashen waje ka je ka ga metro eh, a new york sai ka sha mamaki ka ce tab ashe <laughs> mun ci baya sosai mu mun ci baya sosai Allah kai mu gaban wajen bin Allah amma kaga jirgin kasa mala a Najeriya yana wani tututu kamar ka tura shi ba zai tafi misali amma su ko da ka san kiftawa da bismillah yau ya tafi wani ma karkashin kasa ne baka ganin shi misali duk waye hore mutum wannan haka za ka gani a irin su London haka za ka gani gaji kai ba ma wannan ba hatta irin dan abin nan da ke yawo a sama je ka irin su misali Kuala Lumpur a Malaysia wanda duk ci gaban bai kai haka ba misali kenan Allah hakim ne gwani ne kuma sallan hamid ne abin yabo ne jiya magana kanta da magana wasu yan sun kira ni ziyara wato a ainihin ya suna makarantar da mai wahalar faɗin suna trypanosomiasis na kusan kai shekara ina son iya faɗin sunan nan tri menene tryposone ko Allahu alam trypanosomiasis tsakiyar na samu na iya faɗi ma'ana makaranta ce ta bincike sai suka gaice ni da Allah malam ka zo ka ga subhanallah inda ci gaban da ya wani wuri da bawan Allah musulmi ya buɗe inda suke bincike kan DNA inda muke bukatar musulmi su shiga cikin wannan binciken don ku zaƙulo to abinda muka gano a kimiyya kaza ne to malamai na musulunci mai hukunci da haka ne idan ka koma cikin almajami'ul fiqhiyya wato council council na bada fatawa sai su ɗauko abu su to wannan abu ba a san shi ba a zamanin baya ana kiransa annazilu minan nawazil to dole a samu fiqhun nawazil misali akwai abin da suke kira xy choice har an kai ga jallin da misali ta hanyar eh, dna mutum zai iya zaɓo ma abin da yake so ni ɗa namiji nake so ya mace nake so an kai wannan zamanin to me hukuncin haka kuma an gano yaron nan sikila ne in aka haife shi ma zai zama sikila zai zama wahala ga uwa da uba an gano haka shikenan a kashe shi kawai ko ya rayu suna da zaɓin haka iyayen suka gaya wallahi malam sai wasu ji to ai wahala ce da Allah kashe shi kawai misali har ma ai tawili to ai bai kai lokacin da za a busa masa kaza kaza abin da nake cewa daga cikin hikimar Allah da yake ba da ilimi a zamanin da ya ga dama akwai bukatar ma'abota ilimi malamai malaman tafsiri fuqaha ulabul ilm abincin abubuwa saboda a fito musu da fatawa da ta dace da zaman kada zana cikin dimuwa tunda dai mun ce ba abin da qur'ani ya bari kuma haka ne gaskiya ne da ilimin musulunci musulunci gagaraba da ne hantsi gidan kowa ne to dole a yi bincike a samar da hukunce hukunce da suka dace da qala Allahu rasulu qala sahaba yana daga cikin ma'anin littafi qur'ani mai girma kitabun aziz ne ina fata ana ganewa ko da irin su cloning din menene cloning suna kiransu at-tanasukh at-tanasukh a ɗaya ƙwayar halitta na mutum ko da ya mutu a zo a yi photocopy ɗinsa in aka gana ma yanzu sai a yi photocopy ta tsine da taso kun ga ai ƙasashen da suka ci gaba sun hana cloning na mutane amma sun yi da dabbobi misali to kaga wannan ci gaba ne amma wani iri dole sai an masa saiti ka samu musulmi masu fahimta masu ganewa don ka san cewa qur'ani babu abin da ya bari Allah ka samu dace lokaci ya riga ya ko to shikenan za mu tsaya a wannan ainihin wato a ayata 40 nawa kenan 42 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da ayata 43 ma yuqalu laka in Allah ya raya mu lokaci na gaba barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wadh hakim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك